فيها من الساعات ما يزيد على ثمانية آلاف ساعات ومن الدقائق ما يرجو على نصف مليون دقيقة كلها مرت تباعا وتسرمت سراعا وأغلقت سجلاتها جميعا فما الذي أودعناه فيها وهل ستشهد لنا أو علينا يقول تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون ويقول جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيا لها من غفلة عظيمة أن يسير الإنسان في هذه الحياة بلا محاسبة لنفسه فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب معاشر المؤمنين الكرام سيقف كل منا أمام ربه عاريا حافيا يقتم على فيه وتتكلم جوارحه فتحيأ يا فتحيأ يا عبد الله لهذا الموقف الرهيب العصيب العجابة واجلس مع نفسك وحاسبها فقد قال جل وعلا عن الخاسرين إنهم كانوا لا يرجون حسابه ولمن يسأل وعلى ماذا أحاسب نفسي نقول حاسبها على فروضك وصلواتك هل أديتها كما ينبغي أم قصرت فيها فأول ما يحاسب المرء على صلاته حاسبها على وردك من القرآن هل تآهدته أم هجرته فالقرآن حجة لك أو عليك وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا حاسبها على أموالك ونفقاتك هل اكتسبتها من حلال وهل أنفقتها فيما يرد الله تعالى فكل جسم نبت من سهج فالنار أولى به ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعه ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حاسبها يا عبد الله على لسانك وعلى كلماتك فلا يكب الناس في النار إلا حسائد ألسنتهم حاسبها على أبنائك وبناتك ومن هم تحت يدك هل, تبا هل تابعتم وصدقت فيها لهم فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئية حاسفا على جوالك وأجهزة حواسك هل كل ما فيها سليم من المحاذرات من المحاذير الشرعية فالعين تزني والزنا هاء النذر وفي محكم التنزيل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حاسبها على أو على أوقاتك وساعاتك فيما تمضي وكيف تمر فالفراغ نعمة كبيرة وأكثر الناس لا يحسن الاستثمارها حاسبها على غفلاتك وبعدك عن مولاك كما ضرب القلوب شر من الغفلة قال تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا عبد الله حف حاسبها على الغيبة والنميمة فهذا عبد الله بن وهب رحمه الله يقول نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجحدني أي طال الأمر علي فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب دراهم تركت الغيبة هكذا يحاسب المسلم نفسه يسألها عن حقوق الناس هل أداها أم ضيعها عن الولائم التي أقامها والأماكن التي زارها والمناسبات التي حضرها والأحاديث التي خاض فيها ونوعها والرسائل التي كتبها وأرسلها ونحو ذلك من الأسئلة وإذا علم الله تعالى من عبد حسن النية وصدق الرغبة في التوبة والتحسن والمحبة والقيام بما أوجب الله عليه أعانه الله وسدده وهيأ له الأسباب وفتح له من خزائن جوده كل باب ففي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ذن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت وكما تدين تدان هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما عمركم في مهكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم حفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين يا رب العالمين اللهم هكم دماءنا واحفظ بلادنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تفتنا في ديننا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راج أنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغير حالنا إلى أفضل حال وأن ترضى عنا وترحمنا وأن تكفر لنا وتعفو عنا يا أرحم الراحمين اللهم يسر حياتنا وسهل علينا معيشتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا طيب الحياة وصفاء العيش اللهم إنا ندعوك ونرجوك ما يا مولانا أن تقلب حالنا إلى أفضل حال وأن تيسر لنا سبل الهدى والفلاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا واسع الملك غير أهوالنا إلى حال أفضل منه وأقمنا في موضع الذي يرضيك عنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تهدينا سواء السبيل وأن تغيرها لنا إلى أفضل حال يا أرحم الراحمين وأن تفتح لنا أبواب الخير والرزق وأن تمن علينا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة والبركة على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan ka yi makanka hisabi ka daina yi ma wani hisabi ka dubi kanka da kanka da ayyukanka ka yi makanka hisabi ka daina daukan ayyukan mutane kana musu hisabi baka gama naka ba ya kamata ka gama naka tukuru. kowa ya yi makansa hisabi kafin ya yi ma wani amma yanzu mutane na ga har ma hukuncin Allah sun ɗauko suna yi a duniya daga mutum ya mutu sai a ɗauko hotonsa kuma a saka wutar jahannama wai sun saka shi a wuta maka ga mutum ya ɗauko wani wanda yake so kuma ya ce ya shiga aljanna yanzu an ma ajiye ubangiji shi ma an ajiye shi a gefe don haka an kwace ma da ya ce yau malatan liku nafsu li Nafsin shai'a wal amru yawma idhin lillah yanzu an ma kwace abun an dawo da shi hannun mutane mutane suna yi wa kansu suna hukunta waɗanda ba sa so da wuta suna hukunta waɗanda suke so da aljanna yi ma ka hisabi kafin ka mutu ba na ba ba ba ba ba ba haƙƙin ka bane kai ba wani mutum hisabi inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kowa hisabin sai yana gun Allah kai kokari yi ma ka hisabi da kyawawan ayyuka kafin ka yi ba wani hisabi da mummunan aiki godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa shi kadai muna neman taimakonsa shi kadai muna neman gafararsa shi kadai muna neman tsari daga wajensa shi kadai daga sharrin kawukanmu da kuma nuna ayyukan ayyukanmu wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi wanda ko ya bata to babu wanda babu wanda zai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wannan da ya halitta ku daga rai guda ɗaya kuma ya halitta daga wannan rai ɗin matar wannan ran sannan ya fitar da maza da mata da yawa ji tsoron shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuke roƙonsa buƙatunku, ku ji tsoron yanke zumuncin ku. lalle Allah a ku mai lissafi ne kuma mai sauraro ne da abubuwan da kuke aikatawa ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi Allah ya kuma su imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku faɗi magana wacce take tabbatacciya ubangiji zai kyautata a gare ku da ku, zai gafarta muku zunubanku wanda ya yi Allah ɗa'a ya yi wa Manzon Allah ɗa'a wannan ya rabauta rabo wadda yake mai girma bayan haka ya ku taron musulmai masu girma da karamci da kamana tare da kusan ƙurewar ko ƙarewar shekara wanda ana fuskantar watan ramadan yana da kyau ga mutum musulmi ya tsaya tare da karan kansa ya yi tunani daga bara zuwa wannan lokaci wace riba ya ce dangane da lahirarsa ba duniyarsa ba ya tsaya ya yi kansa wannan tunani tsayawa ta komawa da nazari akan ayyuka tare da yi makai hisabi don kiyayewa akan abin da ya tabbatar ya aikata mummuna ko kyakkyawa idan ya samu kyakkyawa ya gode ma Allah ya ƙara niyya idan ku ya ma mummuna ne to ya gaggauta tuba zuwa ga Allah ya inganta abin da da ya san ya bata ya gyara abin da ya san da ya yi kurakurai ya kawo abin da da ya san ya rasa domin ya wuce lokacin yana nema ya wuce tuna irin abubuwan da ya afka cikin watanni goma sha ɗaya da irin aikatawar da yake ta aikatawa da aikace-aikace da yake yi waɗannan ayyuka sun ba shi kamala da ɗaukaka a gurin Allah ko kuma sun zubar masa darajarsa da mutuncinsa da ɗaukakarsa a gurin Allah. mangiji Tabaraka baraka wata ya ce, babu shakka ya rabauta wanda ya tsarkake ransa ya yi kyakkyawan aiki, babu shakka kuma ya halaka ya taɓe wanda ya cuɗanya ransa da dattin zunubi kuma bai tuba ba ya ku bayan Allah mai lura shekara cikakkiya ta wuce ana fuskantar wannan wata mai alfarma wannan shekara ɗin ta ƙarar da rayuwarmu a wannan duniya ɗin kuma ta kusantar da mu zuwa ga lahira watanni goma sha biyu sun shuɗe suna bibiyar juna cikinsa akwai sa'o'i sama da dubu takwas sama da a watanni da kuma mintoci iri daban-daban da kashe shage na miliyoyi waɗannan dukkansu sun wuce suna bibiyar juna kuma kowane minti yana nuna maka kana kusantar zuwa lahira kowane sakan yana nuna maka tafiyarka zuwa lahira kowane minti da kai ko kowace awa da kai ko kowane wata da kai ko kowane kwana da kai yana gaya maka kana kusantar lahira kuma abin yana tafiya da gaggawa kuma an yi maka rijistar ayyukan da ka yi an yi sabin ɗinsu suna nan tattare munana ne ko kyawawa mai ka ajiye a wata goma sha ɗaya da suka wuce bara mai ka ajiye kuma mai ka tabbatar da kayi wata irin tuba kayi waɗancan mintoci miliyoyi da sa'o'i biliyoyi da watanni goma sha biyu da suka wuce ko su yi shaida a gare ka da kyakkyawan aiki ko kuma su yi shaida a kanka da mummunan aiki kuma littafin ka yana faɗa in ji Allah ya ce wannan shi ne littafinmu yana furuci da gaskiya kuma mun kasance mun muku rijistar duk abin da kuka kuma an yi shaibin ɗinsa an ajiye Allah tabaraka Wata'ala. ala ya sake faɗi yana cewa kowane ɗan adam mun ta masa wani mai ɗaukan magana a cikin wuyansa da yake nannaɗe maganganun da yake kuma yana nannaɗe maganganun yana sebin ɗinsu ranar tashin alkiyama za mu fitar da shi mu buɗe masa littafin a gabansa ya zamanto ɗaya bayan ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ka karanta ya ishe ka hisabi a kanka da kanka ka yi makanka hisabi ya kai bawan Allah kafin ka je kana yi ma wani mutum hisabi bisa waɗannan ayoyi wace irin rafkana ce mai girma da muke cikinta ɗan adam ya wuni ya kwana banda zage-zage da rubuce-rubuce na munana akan wasu mutane ya kasance ya ɓata ma rayuwarsa ba tare da hisabi ba ya dankara ma kansa nauyin zunubai ba tare da ya sani ba bai gyara makomarsa ba yana ɓata ta kuma yana bata makomar wani ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku kasance cikin masu gaskiya ku kasance cikin waɗanda idan suka ji magana suna bin kyakkyawar ba mummunan ba waɗannan ji Allah su ne waɗanda muka shirya da su kuma waɗannan su ne ma'abotar hankali ya ku taron mummunai masu girma kowane ɗaya daga cikinmu zai tsaya gaba ga Allah ba shi da takalmi sannan an rufe bakinsa ba zai yi magana ba sannan an ba mu gabbansa dama su yi magana ka tanadi amsa ya kai bawon Allah a wannan matsaya da za a tsaya a bar tsoro kuma mai wahala ka tanada ma kanka amsa da za ka ba mu Ubangiji ta baraka wa ta'ala shiga ɗakinka ka zauna tare da kanka da kanka ka yi makanka hisabi daga azumin bara zuwa yanzu mutum nawa ka zaga mutum nawa ka ɓata mutum nawa ka shiga haƙƙinsu mutum nawa ka cuta mutane nawa ka zalunta kuma ina ayyukanka za su iya biyan waɗancan da ka cuta Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan wasu mutane taɓaɓɓu masu hasara wanda ya ce sun kasance ba su ƙaunar yin hisabi makansu wa zai tambaya kuma wa za a tambaya wa za a yi mahisabi kuma wa ne ne zai yi hisabi Allah tabaraka Wata'ala shi shine mai hisabi amma ya baka hankali ɗan adam da kanka a wannan rayuwa kai makanka hisabi ta hanyar kiyaye farillan da Allah ya dora ma ta hanyar sallolin da ya ɗora maka shin ka ba da su kamar yadda yake so ko ka taƙaitar da su ko ma ka ballagazar da su ka yi ƙiyarsu a kan yadda ya kamata farko abin da Allah zai tambaye ka wannan sallar ita ce za a tambaye ka inda baka zubar da jinin wani ba amma idan ka taɓa kashe wata rai to kafin a zo kan sallar ka jinin wani za a fara tambayar ka haƙƙinka ka yi makanka hisabi ta hanyar yawan karatun alƙur'ani hanyar yawan sauke farillanka yawaita na filfili shin kana bibiyar Alƙur'ani da abin da yake gaya maka shin kana karanta alkur'anin nan kana kuma aiki da shi shin saƙon ubangiji da ya zo maka kayi aiki da shi ko kuma dai ka ƙaurace masa ne ka ɗauki yayayen duniya wanda ita ne damuwarka idan ka farka daga bacci ba abin da kake tunawa sai duniya sai ka sai facebook sai abin da kake tunawa shi kadai baka da wani tanadi qur'ani kar ya zama hujja a ka kamata ya zama to hujja gare ka kada ka shiga cikin fadin da manzon Allah Allah yake gaya masa manzon Allah yana faɗa a ranar tashin alkiyama yace ya Allah mutane na sun rike alqur'ani abun kauracewa ba su kula da shi ba su damu da shi ba ba sa kula da labarbarunsa kawai sun fi damuwa ne da labarbarun duniya mutum ya farka daga bacci babu abin da zai fara tunawa sai ya buɗe wayarsa ya ga mai aka yi a duniya ya kasa tunowa mai ake yi a lahira yi makanka hisabi akan dukiyarka yi makanka hisabi akan abin da kake ci shin dukiyar ka same ta ta hanyar halal shin ka ciyar da halal ka ciyar da ita cikin abin da ubangiji ya yarda da kai dukkan wani jiki da ya girma da haram wutar jahannama ita ce ta fi cancanta da shi ɗan adam ba zai bushe ba a gaban Allah a gina tsaye akan digadigansa guda biyu har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu daga ciki za a tambaye shi dukiyarsa kuma za a tambaye shi ta ina ya same ta kuma za a tambaye shi akan me ya siyar da ita yi makanka hisabi ya kai bawan Allah a bisa harshen ka. bisa kalmomin da kake faɗi akwai waɗanda suke kalmomin da suke jefa su cikin makwatan kwacin mil saba'in ka yi kanka hisabi a bisa harshenka babu masu kifewa cikin jihar ma sai waɗanda suka sake harshensu akan mutane suna cin mutuncin mutane suna wulaƙantar da mutane yi kanka hisabi ya kai bawan Allah akan 'ya'yan da Allah ya baka ka gina su akan alheri ko ka bar su akan sharri suka zamanto bala'i akan al'umma yi makanka hisabi akan ƴaƴanka mata ka ba su tarbiyyar da ya kamata ko baka ba su ba yi makanka hisabi akan waɗanda suke aiki a ka waɗanda suke yin aiki a ƙasa da kai saboda kai ne babban su shin ka yi musu biyayya da biyar da nasiha da kuma ɗora su akan daidai dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan abin da kuke kiwotawa yi makanka hisabi ya kai bawan Allah a bisa wayarka da take hannunka wannan dan abin da yake hannunka yi makanka hisabi akan gabbanka da idanuwanka da farjinka da kuma cikinka shin dukkan abin da ka tattara a wayarka na fiyayye ne wato musulunci ya yarda da shi ko kuma dai ka tattara abubuwan da Allah yake tsoratar da kai kada ka aikata su ka sani fa idanu ma yana yin zina kuma zinansa shi ne kallo ya zo a cikin alkur'ani yana cewa wadda duk ya aikata wani aiki misalin ƙwayar zarra na alheri zai ganshi wanda ya aikata mummunan aiki misalin ƙwayar zarra na sharri zai ganshi yi makanka hisabi akan lokutan da Allah ya baka da sa'o'in rayuwa a cikin mai ka tafiyar da lokuta watanni goma sha ɗaya sun wuce cikin mai ka tafiyar da waɗannan watanni dungurungun gaba ɗaya idan an ɗauki rayuwarka cikin mai ka tafiyar da lokutan da Allah ya baka cikin bin Allah da salloli da nafilfili da istighfari da salati da tasbihi da tahmidi da takabiri ko kuma dai a ka tafiyar da rayuwar ne akan zagin mutane da annamimanci da cin mutuncin mutane da zaluntar da danne musu haƙoƙinsu ta yaya waɗannan kwanakin naka suka ƙare da kyakkyawan ayyuka suka ƙare ko da munanan ayyuka dama da Allah ya baka a rayuwa kada kai wasa ta kufce yi amfani da ita ba kowa da yake sabon dama ba sannan ya shuka abun alheri idan ya samu dama baya ya shuka alheri balle ya girbi alheri yi kokari cikin wannan rayuwa ka shuka alheri domin ka girbi alheri yi makanka hisabi a bisa rafkanar da kake da ita da nesantarka da kake yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma abin da ya kama zuciyarka na sharri da mugunta da keta da kake da shi kai kokari ka fitar da su ubangiji ya ce mun shuka wasu mutane a cikin jahannama daga aljanu da mutane suna da zukata ba su fahimta suna da idanuwa ba su gani suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya ubangiji ya ce waɗannan kamar dabbobi kai ma sun bi dabbobi bata waɗannan su ne rafkanannu yi kanka hisabi ya kai bawon Allah ka hana harshen ka giba da manci. wannan abdullahi ne bin wahabin Allah ya masa rahama yake cewa na duba ko da yaushe zan yi gibar wani mutum in zage shi sai in ga cewa bai kamata ba ya kamata in dora ma na azumi azumi ya gajiyar da ni na kasa yi saboda haka sai na fara tunanin cewa ta ina zan bi in kubuta sai na ɗaura niyyar cewa duk ranar da zan yi giba a kan wani mutum zan yi sadakar ne dirhami guda nan ma sai ya zo so na ga dirhami saboda ba na son in rabu da shi sai ya taimake ni wajen hana ni yin gibar mutane haka mutum yake yi ma kansa hisabi da kansa ya tambaye shi ya tambaye kansa da kansa shin abin da ya yi zai samar masa alheri a lahira da wannan duniyar shin abin da yake yi ya tauye haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane shin ka ba da wajibin da aka baka da aka ɗora maka ko ka tozarta shi babu shakka ka yi tunani da abin da ya dace da kai da kuma inda makomarka take ina za ka saka kanka ina ne makomarka mutane suna gina gidaje don su zauna a ciki amma suna rusa ƙabarurrukansu da inda za su kwanta ba adadi wanda kuma duk ya zauna a wannan duniya ya san yana da lokacin bari amma ya kasa gina kabarinsa saboda ya shiga cikin duniya da damuwa da irin wannan abubuwa don haka ya gina duniyarsa ya kuma rusa lahirarsa babu shakka ka daina kutse cikin al'amarin mutane kana cin mutuncinsu kana neman aibubbukansu sai ka tsora ka tuna irin wasiƙu da kake rubutawa a facebook da zagin mutane waɗanda kake sakewa dukkan fesun zaman zamanto shaida a kanka ranar tashin alkiyama ka tambayi kanka da kanka shi abin da kai daidai ne shin kasafin da kai ma wani gaskiya ne shin abin da kake faɗi akan wani daidai ne shin bata wani da kai daidai ne Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon ka kuma ya san abin da zuciyarka take ciki kuma yana ta tanadi akan ka ko dai tanadin aljanna ko kuma tanadin wuta idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ya sani daga bawansa yana da kyakkyawar niyya da kuma kyakkyawar wato kwaɗayi na gaskiya a wajen tuba da kyautata al'amuransa da son tsayuwa da wajibansa wanda Allah ya dora masa to babu shakka Allah zai taimake shi akan wannan kuma zai tabbatar da shi kuma zai tanada masa hanyar da zai biya samu ya tsira kuma Allah zai bude masa kofofi na taska na wadata ta kowace irin kofofi ya zo cikin hadisi na kudusi annan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari Allah ya ce ina nan a inda bawa na yake zato na kuma ina nan tare da shi a lokacin da ya ambace ni idan ya ambace ni cikin karan zuciyarsa ni ma zan ambace shi cikin zuciyata idan ya ambace ni a cikin wasu mutane ni ma zan ambace shi cikin jama'ar da ta fita sa alheri idan ya kusance ni daidai da taki zan kusance shi daidai da zira'i idan ya kusance ni da zira'i to zan kusance shi ne kuma da nisan abu idan ya zo min yana tafiya ni zan zo masa da gaggawa hakika Allah baya canzawa mutane abinda suke ciki sai sun canza da kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kirayi masu imani ya cewa ya ku masu imani kada dukiya ta shagaltar da ku da ƴaƴanku daga barin din Allah wanda diyen haka to babu shakka ya to cikin masu tabewa ku ciyar da abin da muka ba ku na arziki kafin ranar da za ta zo muku ko mutuwa za ta zo ma ya rinka cewa a jinkirta masa zuwa wani ajali na musamman zai yi sadaka zai kasance cikin salihai ubangiji ya ce ba za mu jinkirta maka da komai ba kowace rai idan ajalinta ya zo ba za mu wato jinkirta mata ba Allah ya ce zan ba ku labari da duk abin da kuke aikatawa ya dan adam ka rayu yadda ka ga dama ko bin Allah ko saba masa ka rayu za ka mutu ya kai dan adam ka so duk abin da kake so na halal ko na haram duk ka je kai ta Allah ya ce za ka rabu da shi ka yi aikata abin da ka ga dama ko bin Allah ko sako zan yi maka sakamako akan kowane daya ka sani bin Allah baya lalacewa duk inda ka bi Allah ko bin karancin su za a ajiye maka kuma ka sani zunubanka Allah baya manta su shi mai sakamako wato shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ko bai mutuwa yadda kai haka za a maka ku yi wa manzo Allah salati kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ku yace lalle Allah da mala'iku suna salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku masu imani ku yi ma annabi salati Allah kai tsira a bisa bawanka annabi Muhammad tare da alayen ka buwayar da musulunci da musulunta ka dirka kadda makiyan addinin ka ya Allah makiyanka makiyan addini taimaki ka ya Allah masu tsayanta Allah Allah ka kiyaye garuruwanmu ya Allah daga wasu da shishigin ta'addancin masu ta'addanci da makircin masu makirci da ha'incin maha'inta ya ubangijin talikai Allah ka tsare jininmu ya Allah ubangiji ka kiyaye gidajenmu da garuruwanmu ya Allah ka yi mana mawafaka cikin abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah mu aikata ya Allah ka kyautata ƙarshenmu ya Allah cikin al'amura dukkan su gaba ɗaya ka tseratar da mu daga ƙasƙancin duniya da azabar lahira Allah ka amintar da mu a gidajenmu da ƙasarmu Allah ka kyautata shugabanninmu da suke shugabanci majibinta al'amarinmu Allah ka canya jibintar al'amarin mu cikin wadda ke jin tsoron ka ke tsare dokokinka kuma ya biyar darka ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙonka kai ne mai jujjuya hali zuwa hali Allah ka juyar da halinmu zuwa mafi kyawun hali ya Allah kai ne mai juyar da zukata da idanuwa ubangiji ka tabbatar da idanuwanmu da zukatanmu akan yi maka da'a Allah kada ka karkatar da mu bayan ka shiryar da ita Allah kada ka fitine mu a cikin wannan addini Allah ka sanya yau ɗin ta tafi jiya Ubangiji ka sa goben gobenmu tafi yau ɗinmu ya Allah ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwarmu ya zamanto shi ne mafi alheri ya Allah ka sanya ƙarshen ayyukanmu su zamanto da za mu cika da su su mafiya alheri ya Allah ka sanya ranakunmu su zamanto mafiya alheri wato ranar da zamu gamu da kai ya Allah kana yarda da mu ya ubangiji ya Allah muna roƙonka ya Allah ka canza halin da muke ciki zuwa ga halin da yafi wannan kyawu ya Allah ya Allah ka yarda da mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu kai mana rahama ya Allah ya Allah ka canza halinmu daga zunubi zuwa wato zuwa aikata aikin alheri ya Allah ka canza mu daga rashin gafara zuwa gafara Allah ka yi mana afuwa ya Allah ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ubangiji ka yi sauƙi a kanmu ya Allah dukkan abin rayuwa ka zangwanta mana su ya Allah zamanto masu sauƙi ya Allah ka azurta mu da tsarkar rayuwa ya Allah ka azurta mu da kebantacciyar rayuwa wankakkiya faratas ya ubangiji ya Allah muna roƙonka kuma muna ƙaunarka domin kai ne ubangijinmu ka canza wannan hali da ake ciki zuwa halin da ya fi shi kyawu ya Allah ya Allah ka yassara da al'amura ka yassara mana hanyar shirya ya Allah da samun rabo a gare ka ya Allah ya ubangijinmu ya mamallakinmu ya mai yalwantawa ya mai mulki ya Allah ya mai mulki ya wanda ya daga sammai da ƙasai babu gafa ya Allah ka canza halinmu zuwa halin da yake mafi kyawu da halin da muke ciki ya Allah ubangiji muna roƙon ya Allah duk inda muka tsaya ka tsayar da mu a inda kai ka yarda da shi ya Allah ka yarda da mu ya Allah ya Allah kada ka sanya duniya ta zamanto ita ce mafificiyar al'amarin mu kada ka sanya duniya ta zamanto ita ta fi komai muhimmanci a wajen mu kada kuma ta zamanto ita ce matukar ilimin mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka kyautata mu ya Allah muna roƙonka ka gyara halin mu ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka canza hali mummuna zuwa kyakkyawa Allah ka buɗe mana ƙofofin alheri da arziki na halal ya Allah ubangiji kai baiwa a kanmu ya Allah ta hanyar yin afuwa da ba mu lafiya a cikin duniya da lahira ya Allah ƙasar mu ka kiyaye su. ya Allah ubangiji ka saukar da aminci da zaman lafiya da albarka a bisa jihar Gombe da mutanen ta ya Allah da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah ubangiji ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياي